tirau horon kasa da bindiga bai hwasa ba sadautin daga baki a tolo ne ba kai ba karya maganganun su na banza Dole don bisa dauki. Masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan tasha ta mutala mai Sokoto TV. Barka kowa da warhaka. Da sake kasancewa da mu cikin wannan shiri to ba mu san ma sunan da za mu bashi ba. Yan mazan jiya ko kuma matasan dambe. Yan mazan yau. <laughs> Yan mazan yau. Eh. To muna tare da Ebola doki na dogon auta. To wannan fuska ai ba ba ba ba kowa bace ba sai na wahal da kai na wurin gabatar da shi ba. Amma gadan gadan za shiga cikin wasu tambayoyi da aka yawan yi min kai Ebola. ina zaune sai ga yanzu Allah ya kawo min Ebola Ebola mun yi maka barka da zuwa cikin wannan shiri barka ne Ebola kwanakin baya kayi wata yan magana wadda ta sadu duniya ake ta ni dai kiran da aka yi ni ban sai iyaka ba shin Ebola ya dawo bi da gaske ko zai dawo da gaske shin wannan magana raha ce kai ko da gaske yake to na gode ma Allah kuma na yaba annabi kuma na ji daɗin wannan tambaya mm. da kai mu na'am don gaskiya tambayar nan da kamun kowace kalan tambaya ma an ta fito da bakin kan Allah ya akwai an santa a wuri na <laughs> to ya yi ya mai yawa dan mahauta ne na'am yawa mm. to magana na dawo dan bi ko ban dawo ba Eh. ita dai wannan sana'a dama ba wanda mai shawara da shi zan fara wannan gaskiya ne kuma da zan aje ban yi shawara da kowa zan aje ba wannan gaskiya ne haka nan kuma na furta cewa zan dawo dan be ban yi shawara da kowa akan cewa zan dawo dan ba wannan gaskiya ne to yanzu dai abin da nake roƙa a wurin masoya na da kuma magoya bayana a taya da addu'a kawai Allah ya bani lafiyan hannuna ah oke matsalan da kwanaki aka ce ka zo nan ka eh. an danyi ma eh. yara eh na da na samu ba to hannun dama ne ko na hagu na dukan ne ko na kari ne na kari ne in ma yanke shi aka yi babu shi a jikina za ka iya wasa zan iya wasa da shi in ma yanke shi aka yi baya hannuna insha Allah wannan hannun inda tana zuwa da dawo eh to yanzu guda na kai kwanci wannan gaskiya ne Ibola ina ga lokacin da ka bar wasa ka san yan kallo hmm. kowa sukan zo da maganganun su kala kala amma wadda ta hishura shine dalilin barin dambenka ka ji tsoron bahagun mai takwasarafan sannan ka yahe ta ne don Allah ne gaskiyar lamarin nan to ni ina maganan wani yafiya ni tsakanin ni da zira'an taka lafiya ai ba eh. wani yafiya babu yafiya babu yafiya ni da wani zira'an taka lafiya kawai eh. a buga ne kawai karfe ba ya ce ma karfe komai sai dai a gagara wuta ta yi watsi wannan gaskiya yawa a goge jini a koma wasa Allah ne ya ba mu lafiya ai abin da ake cewa da dan wasa irin na dadin nan Ebola da ka kana tare da ka su autan su kido su dogon auta kaga yadda suke yi idan mutum ya ci bashin su to ya ɗauko maka ne wahala don za su rinka bi ne sai sun ga cewa sun ɗauko fansan nan wai me yasa ka haƙura da dambe da wannan fansan wadda ana ganin ma kila ma ita kaɗai ce ake bin ka to ni wallahi wannan fansan na bita na bita na dafa magari har na yi ɗan dubaru na a zuwan hannu na ba lafiya ma na naɗe shi mm. na je gidan dambe don shi abokin da na zo neman fansa in samu mm. shi kuma ya ƙi da rigan shi a haka ne kuma na yada riga na shiga don ya ga alamun da lafiya na lauka gadi yan dabarun da zan yi Allah bai bani ba ba isa in kama ba watakila an ba ba shi shawara cewa to fansan nan kawai tun da ka riga ka aje musu tarihi da gaske cikin gurmaɗa mutum uku nan su kaɗai sun ka buge ka garkocin do mai takwasara da gaba hagun mai takwasara saboda mutane su kaɗai suka taɓa buge na gurmaɗa kap kap gurmaɗa su kaɗai sun ka taɓa buge ka su kaɗai ne kap to fansar da ka ɗaukan ma mataki cikin fansoshin nan ita ce ta garkuwar do mm. don akwai wanda ya gaya min ma sai da kai ni ya bari ka ce kai wallahi ka canza shawara sai ka ɗauko ta me yasa wannan fansar ta tsaya ma gare ka eh. fara ɗaukar ta ma kafin yi. wannan fansar da ta tsaya ma gare to gaskiya kaga mm-hmm. yawancin yan tashin da ba bangare ɗaya muke da su ba wanda mm-hmm. ba lokaci ba wanda suke lokaci wanda ba bangaren mm-hmm. mu ɗaya ba duk in ka lura ka bibiya abun in ka lura duniya ma bata san sa bai da suka doki kaina wannan gaskiya ne to wannan fansan na wannan yaron dan karamin yaro ya taso a gaban mu kuma dai Allah ya bashi ba mu isa mai jayayya da Allah ba wannan gaskiya to kawai shine nake gani abinda zaka sa kafa ka harbi amma yana baka wahala wannan wahalar sai na cin ma iyakan shi shine ne ya hakurin haka hmm. shine kuma ka bari sai cikin Kano inda ya ma ba wai na bari cikin Kano ba Allah ya yi dai a cikin Kano nan dauka <laughs> Allah ya yi cikin Kano ne an ka dauka to sai wata alaka ebola da ta shiga tsakaninku da shi mai takwasara da kanshi daga baya mm. sai aka ga kawai ba ka dambe da kai da mai takwasara sai ku zo gari ya zo ya gaishe ka ko ku gaisa da Allah menene ne don akwai magana da ka taba yi ka ce ko mun tare na Amadu ne hana muku dambe ko ya aka yi shin atta kai kamar min alaka ka da mai takwasara wanne mai sulhu tsakanin ku gaskiya alaƙa da mai takwasara mm. ni da gaskiya ban taba neman sulhu ba kuma akwai lokacin da ake damba mota a kano mm. ni a lokacin sumin tare na amal sun kira ni mm. na ce musu ba zan yi wannan wasa ba mm. kaga na gaya musu akan cewa ba zan yi ba ba su da wanda za su sa hof kan shi sai suka kira dogo dogo ya ce shi kuma ba zai zo ba inda ina ciki sai suka ce mai bana ciki sun mai alkawari bana ciki kuma ba zai ga sabanin maganansu ba dogo ya kwaso jiki ya zo ya ce sakamakon shi in ina ciki ni nike dan mai gibi kuma bai dan taba zama wani abu ba irin wasan ni hmm. kadai yake kallo ka kuma masu gidana ne hmm. sun gaya mai cewa bana ciki hmm. ya kwaso jiki ya taho ya ya san ba za su mai karya ba ni kuma mun shirya da ni da masu kungiyan dabba ni kuma na kwaso jiki na taho na taho na zo ana buga ana buga dogo mai da kwasara ya samu masu gidana ya ce ya aka kuma ya gani Mm. suka ce su ma ba su san gaskiya zan zo ba kuma dan ban yi waya da su zan taho ba mm. to sai suka ce mai ya haƙuri da a ci gaba da yi insha Allah ba ta haɗa mu sai wasa ya zo mm, semi final dogo ya dauko ni dogo ya dauko ni ya ya same su bacin ya same su bayan an tashi dambe ni ma sai suka kira ni sai suka ce to kaji kaji abin da ke faruwa kai ba mu gaya ma ba sakamakon dogo ya ce yana so shi ma dan cikin hotunan da ake sawa a sa hoton shi eh, shi ma a ce dai ga dogo cikin layi shi ma ya dan zama wani abu kuma eh. mu mun gaya mai cewa baka cikin wasan nan ba za ku haɗu ba hmm. kuma sai kuma gashi ka zo kuma muka gaya mai in Allah ya dama ba za ta haɗa ku ba gashi kuma ta haɗa ku hmm. to abin da muke so ka janye ma dogo wasan nan ka bar mishi saboda duk cikin wa'inda suka rage kai kaɗai yake gani hmm. ni kuma na ga irin kansu gaba ban ji maganarsa ba ko na saba masa zaɓa na haka su zo in yi abin da ransu zai ɓaci ni kuma na ji maganarsu na janye jikina na bar mai wannan wasa aka zo lokacin wasa na ki fitowa aka hura min haƙoba ƙwarai da gaske kaga ya wuce kuma Allah ya zo kuma ya bashi mota kwarai da gaske akwai match din da aka yi tsakanin Kano da Abuja wannan lokaci da shigar ku gidan dambe babu wanda ya fara tunkaro ka ya baka hannu sai dogo mai tukwasara kuma ana sa ran a wannan match din da kun kai da kai aka an ka sa yayi dambe kuma sai abin ya zo sai ya shashace sai dan bai koma tsakanin shi da shi da Ali Kanan Bello to kuma daga bayan bayan fage kun je kun sasanta kanku dai mutane ba sani ba ni wallahi ni ba gaskiya ba wani maganar sasanta kai kawai dai mutane ne suke mana kallon wani dan irin guwa fahimta hmm. amma sakamakon wannan mutunci da na nuna mai da kuma hmm. janye wanda na mai hmm. shi ne ya sa yake ganin mutunci na da daraja na nima nake ganin mutunci sa da darajarsa Ebola cikin tambayoyin da ake min zan maka yanzu. Ya dan ku yake da kai da garkuwar caka caka. Garkuwar caka caka. Eh, shagon caka caka yake ko garkuwar caka wanda kun kai dan nan Katsina. Katsina wanda ya eh, bige ni yau da gobe. Yawwa. Ya bige ni yau da gobe a Katsina nan dai ba ni na bige shi ba. Na'am. To, ni ya zo Kano, ina Kano, ina hmm. yan bige bige na. Hmm. dan ya bige ni a bagon dogon auta eh, to kuma ina ibola a kano aka ba da labarin ga wannan wanda ya taba bige ni aka tsina so aka dauko shi aka kawo shi hmm. ana kawo shi na bige shi da na hmm. bige shi ma ya gari hmm. na ƙara zuwa katsina nan muka haɗu da shi na ƙara bige shi kisa biyu da biyu muke da shi to shi tsakanin ku da kai da shi babu bashi wai ibola yau idan Allah ya yi ikon shi kar dawo wasa misali zan baka wa ke ka. wanda ke gabana ba abubuwan mai da ne kawai shi kadai shi kadai ne yake gabana sai wai inda zan ci gaba da neman abinci a kansu <laughs> to misali kaga akwai matasa waɗanda suka taso hmm. duk da shi misali autan mamman Allah ya kawo mishi jarabawa shi ne ake ganin jamus tunda su dai alikanin bello na an ga yadda yi da su shin ka taɓa kallon autan mamma a matsayin barazana gare ka ta harkar dambe misali ga yadda mutane suke ta kuranta cewa shi kadai ko da ka dawo shi zai iya taron ka ayi ta gaskiya ban taɓa gani ba me yasa abin da yasa ban taɓa gani ba hmm. irin damben wannan dai insha Allah ba zai kai labari ba wani irin dambe ne na shi wanda kai kare irin damben da yake yi da hagu hmm. irin damben da nake so ne in gaba da ya ki kama kanshi ya ki kama kanshi to kuma ana ce ai kamar yana da hakuri wurin dambe yana da hakuri ai bai kai damuwa. bai kai damu ba to shi kuma damu ne in dai ba zai tashi ba kai ba za ka tashi ba a zan tashi mana Allah ya kawo tsatsayi ya kyafta ido ma dai da ana taka <laughs> ana ana ana gyara mishi zama a wutan mamman <laughs> ebola in ma ka ji ni ka zauna da shirinka shi a wata mamman eh sako ne sako ne in ma ya ji ya zauna da shirin shi to ka shirya in an in ibola ya dawo zugin nan da ake ba a wata mamman cewa kai kadai ake ganin cewa kana iya maganin Ebola. to ka shirya akwai wata takaddama da ta hada ku da dan ali dan zaki cikin garin kano mm. lokacin har yake duka ya karbi makarfin yake cewa ai ibola yanzu ma fasta ce duk barazana ce kaza kaza ya daga ma kisa ka daga mai kisa da Allah ya mi a gaskiyar ku da shi saboda na ga wani clip ko kafa kai ya yi rike kafa ka ka di faɗi wannan lokacin ba a bada ba ne ya aka kila shi a abin da yake cewa ya buge ka amma waka ga bakin mai ita ta yi daɗi mi a mi gaskiyar damben ka da ɗan alin ɗan shago gaskiyar dambe na tsakani na da ɗan alin ɗan shago ni ka san ba na ƙarya kuma da abin da zan faɗa duniya ta gani kwarai da gaske ni da ɗan alin ɗan shago na bige shi ko kuma damban da muka yi wannan ma bige shi ne zan tsallake shi mm. ya kama kafa na na faɗi mm. to amma ni bai taba bige ni ba gaskiya amma ya sa hannu ya buge ka bai taba buge ka ba na'am ga bayan kabar dambe an samu sarkin dambe Ali Kanan Bello hmm. wanda ina ga kila cikin 'yan dambin duniya ma waɗanda ka yi dambe akwai wanda ka yi dambe da shi ko kamar Ali Kanan Bello wanda dai ka ba shi matsala ba ka matsala akwai shi? eh babu. Mi asirrin sirrin dambenka da Ali Kanan Bello na farko farko. don naga kamar shi ya fara samun nasara kanka eh. ni abba ka fahimta da shi ba da farko kuma mi ka fahimta daga baya ali kanin bello ni na fara biye shi hmm. na fara biye shi a ah, wasan da muke yin shi hmm, na san mu daga baya Allah ya zo ya bashi nasara hmm. ya zo ya daura mu uku kwarai da gaske kaga ana uku da daya ana uku da daya kuma a dan je akai a kawo akai a kawo ana da yi ana yi ana yi Allah ne ma zai ba ni nasara mm. na zo muka kunnen doki da shi uku da uku kwarai da gaske kuma na ƙara daura mai biyu akai kwarai da gaske to ni da alƙarin bai da gaba ɗaya kisan da ke tsakanina da shi shida da bakwai ne na mai kisa bakwai ya mm. mun shida mm. abinda na tambaye ka damben ali rikita kai ke da farko sai daga baya ka gane ko menene yasa ya rika baka wannan matsalolin don ko bayan ya buge ka so uku nan abin ma dai damben ko kun yi dai ba wata nasara hake ci gare shi ba lokacin sai eh to hmm. abin da yake faruwa kawai ni ne damben ya bace mu yanda ya kamata in ringa yi mai tun farko hmm. to sai madadin in je in ringa kallon ya wasa na yake da shi na farko hmm. wanda na samu nasara a kan shi to ba na kallo sai nake zuwa nake yin wata kalan damba sabanin kalan wancan din shine ake samun matsala shine ake kila ma rena shi ne kai tunda ka ya samu sa'a gaskiya ne na rena shi dan ni na bada labarin shi <laughs> irin wani final da kuka yi wanda ni shi ya bani mamaki ma cikin dambin ku wannan final din wanda buge ka Kano ko stadium ne ko ina aka yi hmm. dambin duk da ba gaba na aka yi ba Ebola na san ka da saurin hannu idan za ku yi amarya kana iya mutum bugu biyar shidda ma baka yi ta ba to wai sai ga shi ranar sai alƙanin bello ya ma abin da hake kuna ratayowa i ka kasa buga mi ka jiran nan kamar an rike ka ni haka nake gani ni wallahi ke faɗo ma ne ma ni na ma ji wani ne kama kafa na ta baya ya ja amma kuma na wai ga ban kowa ba lokacin da ka baddin ka ka yi wani hukunci wanda ni ni ina ɗaya daga cikin masu hituwa cikin group ina questioning wannan hukuncin naka mm. da ka tashi tattara kayan damben ka akwai rabi akwai su dan yalon skido akwai suwa akwai suwa ka tattara kayan dan ka ba wannan ba hagun nan mai maciji wannan yaron da ake ce maka baba bai tun da mu muna sa ran cewa rabiu za a ba su lokacin tauraruwar shi shi ma shine babba cikin su me ya faru me yasa an ka ba gaba bakwai kayan dambe maimakon rabiyun bai abin da ba ta isa ka abin da yasa ban ba wanda yake da kusanci da sunana ba mm. sakamakon duniya ma za ta yi da ni za a ce Mm. gaba ɗaya son kai na yawa ba na son yan uwana na fi son na jiki mm. haka dan ja kuka na yawa ci gaba kawai ba tsala yawa sakamakon za a ce ban ba yan na ba yan mm. suke gefe kuma wa'anda ba ansa sunana suke yi ba ko kuma sunan su bai dangaci sunana ba su kamar na nuna son kai kenan kwarai da gaske to shi yasa na ba wanda ma ba a taba tunani ba ko ba a kawo shi a rai ba wanda ma ni ba wani wahala ya ba ba na taɓa sashi wanki ya mun kawai shi ma bai yi tunanin zan ba shi ba na ɗauka na ba shi to cikin lokacin ai ban ba shi kadai ne dan dambe ba ai akwai su dan butsalle akwai su a duk kananan yaran dan butsalle ai eh. yaron ni nake yawo da shi duk wani wahala na ya sani eh kuma kila wankin nan ma da kake cewa kila ya taba ma yana ma yi kuma inda nake zuwa dan tsuguna wurin neman taimako yaron ya sani wani zabin ma zan aike shi an so sabo mm. amma haka ban kalle shi ba sakamakon saboda ne bana so duniya ta ce na so kai eh saboda kada a ce ebola yana son kai mm. <laughs> gaba ɗayan an haɗa yaran ka ebola wai wa ka hiji da shi wai hibiya ma bukatar ka wanda in ka je yaƙi mm. ka dubi gaban kaga kana ganin cewa in dai yana nan ba a iya marenin wayo tunda akwai matasan yan dambe masu rashin kunya kama manya eh. wata share ma hawayen ka cikin su gaba daya wafi wanda ya fi share mun hawaye na eh. gaskiya zan faɗa tofik ne dogona tofik dogon ebola eh. me yasa ka to tofik uba rabi don na gana bi ma yana kokari ba Rabi yana daga baya duk wanda ka buge rabi yana kokari kuma shi ma yana share mun hawaye ko ba haka ba mm. amma wanda ya fi share mun hawaye kuma wanda ya fi a cikin yara na ya fi kowa biyayya hmm. ba sama da topic babu babu sama da kaga topic bai rabe ne hmm. kuma amma unguwan mu daya hmm. amma topic biyayyen da yake mun da share mun hawayen da yake yi da san ganin farin ciki na gaskiya babu babu babu babu na ɗaya bayan shi babu sai dai na biyu sai dai na biyu ina kuka hada da topic ne Taufik unguwan mu daya. Wa Kaduna? Kaduna na unguwan mu daya cikin kawo aka haife shi shi Kwanakin nan an ba ganin Taufik kwata kwata kusan shekara ɗaya ni dai ban ga Taufik ba. Ya daina dambe ne ko rashin lafiya ne ke da Gaskiya Taufik ni dai ya gaya min cewa yana hutu amma ba ya daina dambe ba ya gaya min cewa yana hutu kuma yana harka ne yanzu na takalma. Hmm. wannan na je haurin sana'an shi na gani gaskiya yana son gane takalma kuma takalma update irin wa'inda gayu ke sa don ko ni na ɗau kala ɗaya <laughs> ka kala ɗaya eh. kyauta ko kuma an sayi dai ah, da na ba da kuɗin mu an yansa. to ebola mun gode kwarai da gaske da ka ba mu lokacin ka amma kafin mu rufe wai ebola wai ana cewa kisan da ale ya maka na ƙarshe kafin ka bada shi shine kisan ƙarshe wanda an kai ma a rayuwarka ko eh shine akwai kisan da an kai ma sama da shi wanda yake wannan muni gaskiya bawo saboda mutane na cewa tun da kake ba a taɓa yi ma kisan da ya kai wannan ba keke na cewa ma kana kana jin ka ji zahin wannan kisa kila ma da haushin wannan kisan da Allah ba wani haushin wannan kisa ni a wannan lokacin eh in wa zan yi ali ya bige ni mutu har lahira sai na zo don ana bai wuce saura sati ɗaya aure na ba kuma kuɗi nake nema ido rufe aka sa mana damban naira dubu ɗari biyu mm. na taho wannan damban na ni wannan damban da na taho ni ko tahowa zan yi a cewa ya bige ni na mutu mm. to na taho saboda na zo biɗa ne ina so in biya bukatan kaina <laughs> wannan gaskiya rufa maka kaina asiri to wannan gaskiya ne akwai sakon da ya kamata ka ba masu yanka ebola yanzu gashi ko gane ka gaskiya lafiya ta fara samuwa ga jikinka mi ya sakon ka ga masu taya ka da addu'a da masu yi ma fatan alheri eh to gaskiya sakon da zan bayar ga masoyana hmm. addu'an da ake mana gaskiya muna ganin amfaninta kuma tana tasiri a kanmu mm. mun gode mun gode allah ya saka da alkhairi ubangiji allah ya kara ma kowa buɗe a wurin sana'as mu ma allah ya rufa mana asiri kuma allah ya ci gaba da ba mu ikon faranta muku rai amin amin amin amma autan mamman da bagon mai tafasara ku shirya an ya dawo ya ce <laughs>